tamu musamman abin da ya danganci tsaro da kuma rashin haɗin kan da muke fama da shi a matsayin mu na matasa saboda haka shi na muka yi tunanin cewa bari mu yi amfani da al'adunmu wurin kawo haɗin kai tsakanin matasa da kuma zaman lahiya tsakanin al'ummominmu saboda in wasu bambance-bambance sun raba mu al'ada ba ta raba mu ba mu mutanen eh, ƙasa guda muke yare guda muke yi kaya sutura guda muke sawa saboda haka muna ganin in ma akwai wani bambance-bambance na siyasa misali ko kuma wani abu da ya raba mu to ai idan aka dawo aka yi amfani da al'adu al'adunmu guda ne na matsayin hausawa za su iya haɗa kamori guda shi na muka ce to bari mu zo mu yi amfani da al'ada wurin tabbatar da zaman lahiya da haɗin kan matasa a wannan ƙungiya ta mutu sokutar lori wani sako gare ga da suka halarci taron to abin da a mu ga ɗimbin al'ummar da suka halarci wannan taro shine kowa shi koma gida shi yi tunanin irin wata al'ada wadda aka ganin cewa an batta ta gushe amma yana ganin cewa idan aka yi amfani da ita za ta iya kawo haɗin kai da zaman lahiya a cikin wannan al'umma tamu saboda babu lokacin da muke matuƙar